Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu raro na shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan majalisun dokoki na kasashen kungiyar Jason Sahel na gudanar da wani taro yau a nan birnin Yamai. Muna ɗauke da bayanin babban magajin garin birnin Yamai kan lamarin rarraba wurare a sabon wurin da 'yan kasuwar jemage suka koma. A rahoton musamman za ku je ƙarin bayani kan bular cutar kolera a jihar Maradi. A yau ne aka soma taron koli na 'yan majalisun dokokin kasashen kungiyar Jason Sahel a nan Yamai. Manufar wannan taro da ya haɗa shugabannin majalisu na kasashen kungiyar shine samar da wata ma'aikata da za ta lura da jagorancin kungiyar Jason Sahel a dimokuraɗiyance tare da wakilan al'ummomi na kasashen guda biyar. Ministan tsaron ƙasar Nijar Kallamun Tare ya bayyana cewa wato majalisar kungiyar Jason eh, za ta bara damar inganta ayyukan kungiyar. 'Yan majalisa sun tsara ma'anar wannan haɗuwa, sun haɗu waje ɗaya suka ɗauki wannan tsari na dafawa Shesank Sahel da yake tsari ne na gwamnati a matsayinsu na wakilan al'umma suna da 'yanci da kuma nauyi da ya rataya a wuyansu na ganin ayyukan da suke gudana a wannan fanni. Kun san yaren ƙasarmu ne ake tattarawa domin turawa wajen yaƙi, arzikin ƙasarmu ne ake sakawa a cikin yaƙi. yaƙi wajaje da iyakoki ake shafewa domin girka sojoji wakilan al'umma suna da 'yanci na bincike a kan dukiyar ƙasa da rayuwar al'ummanmu da kuma tsere iyakokinmu don haka a yau mun ji daɗi sosai ganin 'yan majalisa suna aiki da gwamnati ya kamata ta yi kuma suna dafa wannan tsari na bai ɗaya na ƙasashen sahel Al'amarin kwararra bakin haure masu bi ta Nijar su shiga Libi kafin su isa Turai ya ragu da kashi 95 cikin 100 tsakanin shekarar 2016 da 2017. Shugaban Majalisar Turai Antonio Tajani ne ya yi wannan bayani a jiya Litinin. A shekarar 2016 mutane 330 ne suka ratsa kasar Nijar suka kuma biya ta Libi domin su isa Turai. a shekarar 2017 adadin mutanen ya kasance kasa da 18,000 sannan kimanin mutum 10,000 a wannan shekara ta 2018 Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. Tare da kawo tallafin kuɗi mai fa'ida da hulɗa mai ƙarfi, ƙungiyar ƙasashen Turai ta baiwa Nijar dama rage fiye da kashi tasa'in da biyar bisa ɗari na yawon tafiyar bakin haure zuwa ƙasar Libya. Kuma ƙungiyar ƙasashen Turan a cewar Malam Tajani a cikin wata sanarwa da aka wallafa jajibir ɗin rangadin kwana biyu a Nijar a faɗar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa. Antonio Tajani Tijani ya yi kiyasin cewar da ƙungiyar ƙasashen Turai ya waje ba ta ci gaba da tallafawa ƙasar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya tare da kawo mata agajin da ya dace. Ya kuma girgiza ma Nijar damce na karɓar dubaban bakin habre da aka turo ƙeyarsu daga Libya da kuma karɓar 'yan gudun hijira dubu da ɗari bakwai da wa'anda suka nemi mafuka da suka kasance masu rauni ne aka tarra a ƙasar Libiyar. A cewar ƙungiyar ta ƙasashen Turai EU kimanin kashi tasa'in bisa ɗari na bakin habre na Afirka ta yamma ke bi ta ƙasar Nijar tafiya ƙasar Libya su wuce zuwa Turai. A cikin ƙarin bayanin sanarwar mai gumi-gumi da kamfanin dilancin labaru na ƙasar Faransa AFP ya wallafa. A gaida Gungun Muhammad Dantani. Yau na cikar shekaru ashirin da amincewa da dokokin kotun ƙasa da ƙasa mai hukuntar da mayan laifuka waɗanda aka amince da su a ranar 17 ga watan Juye na shekarar 1998 a birnin Rome na ƙasar Itali. Albarkacin haka an ayyana ranar 17 ga watan Juye ranar gaskiya ta ƙasa da ƙasa. Cibiyar kotun hukuntar da mayan laifukan na a birnin Hague na ƙasar Holland. kotu ce mai zaman kanta wadda ba ta ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya ko kuma wata ƙasa a shafinta na twitter kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa wata dama ce ga kasashe mambobin kotun su karfafa ta domin tabbatar da gaskiya a duniya kasashe 123 ne suka amince da kotun 33 daga cikinsu na nahiyar afirka ne da suka hada da kasar niger a ƙarƙashin Wani shiri da filin Filinge Umaru Ibro ya bulo da shi za a horar da shugabannin al'umma na garuruwa goma sha biyar na cikin karamar hukumar Filinge kan matakan kula da rigakafi da faruwar wato rikici. A ranar Asabar da ta gabata ne aka suma bayar da horon inda aka rarraba garuruwa a gungu biyar na garuruwa uku kowanne. Sumaila Halidu Zaku ya kasance a cikin gungu na farko ya kuma yi wa wakilinmu Abdullahi Bagasa karin bayani. Mun zo nan ne inda aka faɗakar da mu yadda za mu zauna a cikin kwanciyar hankali tsakaninmu. Kowa ya san yankin mu na Filinge akwai rashin fahimtar juna. Wannan ne ya sanya muka halarci wannan taro a nan Filinge domin wayar da kawo na mu cewa faɗace-faɗace bai da amfani kowa ya zauna lafiya kamar yadda aka saba. Za mu ɗauki hanyoyin murƙushe faɗace faɗace-faɗace tsakanin jama'a. Mun gode da wannan taro, mun samu ƙaruwa sosai, kuma da zarar muka koma za mu fahimtar da jama'a na cewa faɗace-faɗace bai da amfani, kuma za mu sanar da iyalai cewa faɗa bai ƙara mu da komai, fitina ba ta da fa'ida a kawo ta. Wallahi do advantage kan fitina wa gama fitina amban. 'Yan kasuwa da dama da aka tada daga kasuwar Jemage ta Yamai ba su sami wuri ba a sabuwar kasuwa. rabon wuraren da aka yi a ba cikin haske ba wato shi yasa hukumomin yamai suka ɗauki matakin soke wannan aiki na rashin adalci babban magajin garin yamai muktar mamudu ya bayyana cewa wani kwamiti yana nan yana ƙoƙarin warware wannan matsala a hirashi shi da maryama gello kyanda Euh, Mun girka wani sabon kwamiti wanda zai kula da ƙorafe-ƙorafen jama'a da kuma 'yan kasuwar da ba su samu waje ba. Na ganin euh, cewa wani irin gyara za a yi domin gyara kurakurai da duka euh, mutanen da ba su cikin kasuwar kuma suka samu waje ah, a soke raba musu a baiwa masu wajen. Kuma waɗanda aka sayarwa wurin to ina tabbatar musu ba na sayarwa ba ne. Kenan umarnin da na bayar za a yi aiki da shi. Wanda ya san ya baiwa wani kuɗi ya je wajen mutumin ya nemi kuɗinsa saboda mu za mu amince filin ina son a yi adalci ne kuma a yi abin a cikin adalci da daidaito kwanaki masu zuwa ne za a tada tashoshin motocin sufuri na fafa da ke kewayen babbar kasuwar yamai shin ko saboda ayyukan gina hanyar tsakanin hilin jiragen sama na yamai da wato da justice ne Abdulrahman Sumana Sambo, sakataren janar na kungiyar direbobin motocin faba-faba ya yi wannan tsokaci a yi shi da Tarnan Fudai Ahmed. Sun kira mu inda suka sanar da mu cewa za a tayar da mu nan ba da daɗewa ba, har da waɗanda suke rampuwan Liberté. Sun ce su ba su iya ba mu layi, amma mu za mu yanke hukunci inda muke so a kai mu. Mun gwada musu waje biyu hanyar Lakurusu da kuma wajen City Sport. Shugaban da'irar birni mai ya turo darakta da ke kula da sha'anin sufuri ta da'irar domin ganin wajen idan ya dace ta zo mun gwada mata wajen a halin yanzu dai muna zaman jira fawa fawa ba kamar taksi ce ba da take zagaye cikin gari mun fi da sa inda muke garawa kusa da kasuwa yanzu dai muna jiran mu gani wajen da mary za ta mu gwamnan jihar yamai ya ziyarci unguwannin kwarnishiyan tala da kwambo a ranar lahadin da ta gabata ziyarar na cikin wato tsarin tada mazauna waɗannan unguwanni da manufar kawata birnin yamai usman mahmudu usman shugaban kwamitin al'ummomin unguwannin biyu suka kafa ya yi wa muhammadu ƙarin bayani babu dole kike babu hoda ciki za a sasanta ne da mutane cikin ruwan sanyi abin da aka shirya da mutane in an shirya da mutane a lokacin nan teknisiyan dinsu da wani suka kamata za su zo suka ce garin kombo a zo da sunan kowa da kowa a lokacin nan bisa abin da aka shirya mu kun muka ce in dai da adalci kuma a zo a sasanta ba masala tunda akwai masana cikin kasar ga in sun shiga gida gida darajar shi da menene duk in sun shiga sun sani a ba mutum hakin shi in dai har an ba mutum hakin shi an ba shi wurin shi kamar yadda ya kamata kowa a sa shi cikin hakin shi a zo a tantamna a sa kowa cikin hakin shi a kan an biya shi a ba shi ɗan lokaci ya shirya sabon gidan ya koma wannan kuma sun ke sun amince da haka A jiya ne ɗaliban makarantar koyon aikin jarida wato iftik da ke nan yamai suka soma jarabawar nuna ayyukansu da ake kira sutanansu da memoir a wannan shekara karatu ta 2017-2018. Ɗaliban su 198 a jimilce ne za su bayyana a gaban alkalai masu kula da jarabawar har zuwa ranar Alhamis ga wato 19 ga wannan wata na Juye. Garba Idrisa Ture, daraktan sashen kula da horo da kuma neman sanin makamar aiki ya muna ƙarin bayani. Duka wanda muka yi programme jiya 36 duka 36 nan sun samu sun wuce. yanzu yau ma muna 36 ko muna 36 shi zai ba mu jimilla 84 wanda ke neman lisans alhamis muna da 44 44 nan su ne su kuma ran alhamis za su yi yan nivon mawa ne grup takwas aka yi cikin su kowa zai zo ya gwagwadi abin da aka koya mashi bana tsarin da muka yi yana nan ga tahiya daidai in yaro ya samu goma abin da kace muwa sai mu ce alhamdulillah shine akwai wanda suka samu goma sha shida sai mu ce kenan mun gode ma Allah kuma yara tuwar kalla Allah ya ba da sa'a Studio Kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. An samu bullar cutar kolera a departama ɗin Madarunfa da ke jihar Maradi. Ma'aikatar lahiya ta bayyana cewa mutane ɗari shida ne suka kamu da cutar yayin da mutane hudu suka rasu. Daga ranar biyar wato zuwa shida ga wannan wata na jiye da muke ciki. A jiya kwamiti mai kula da annoba ya yi taron gaugawa domin raskwana a game da cutar. Dr. Kalla Idi, darakta ma'aikatar lahiya ta jihar Maradi, ya yi wa wakilinmu Muhammad Maman karin bayani. Mun samu mutum ɗari da shidda waɗanda suka kamu da wannan ciwo cikinsu hudu allaji kansu sun riga mu gidan gaskiya kama kashi uku da digo bakwai suka rasu cikin waɗanda an ka samu duka dukansu kuma suna a cikin gundumar madarunwa kuma eh, ƙananan likitoci wajen shidda ne abin ya shafa da kwai inyalwa gare ta ne abin ya fara ita kuma nan abin ya yawa suna da mutum hamsin da uku biyu sun karasa rayukansu da kwai na biyu wanda ya billa shine dan isa su ma suna da talatin da uku nan ba a samu rasuwa ba sai harunawa suna da mutum goma sha ɗaya su ma ba a samu wanda ya rasu ba da kwai maraka nan eh, shekaran da aka fara samun su bakwai ne kaɗai ga yau da rana amma biyu sun rasu eh, madayani sai gabi kun yi shidda wa'anda yan kuka diba kuma duk suna can dab da bakin iyaka su ne duk wannan abu ya yi shahwa. wani matakai ne ya tsaka ku ɗauka domin a gani wannan cuta an da shi. to muna da yan matsaloli kala-kala wa'anda ke damu mu har yanzu dai muna kula da wa'anda sun ka kamu kuma su msf ta kama medecin san frontier france da annan ma da runhuwa tana kan runhuwa kasan damana ce da inda kuma ya zan dan malati ko da guda ne ba cikin yan malati da kasa so sai an samu da an kasa shi to wannan ita matsala ta biyu to Allah ya sa dai har yanzu wannan wurare shidda ko ina MSF ta kai ta kawo runhuna amma ita ma ta ya fara a tunda sun ce runhunan su da sun kusa karewa eh, kuma ga yanzu kasan daman na kare ne suke ɗauka kuma karenan ciki suke matsala ta biyu shine yawan yan malatin yasa duk ɗan abin da aka gare mu dai na solite ruwan da aka umarni ana karawa saboda mutum shi mai ruwan shi ka a rasa shi ce shi ma ya kare yau sai da mun ka yi cikaro cikaro mun ka tete sawa mun ka zo har magazin na unicef sun ka ce karton shi da ɗaya musu saura mun ka samu wasu daga tesawa an hagan gama an ka kara to ga kes ɗin daga zuwa muna sa tsammanin da nan zuwa gobe kuma a ce sun kare masu harin karshen labarin na makinan na maricen yau zan barku da habibu garba domin ya kama ku labarai da harshen zabramanci ai saurare lahiya